الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي بالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا تراب وقالوا أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربكم الذي خلقكم ومنها زوجها ما رجالا واتقوا الله الذي أرحم إن الله يا هوى قولوا قول يصلح لكم أعكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله السلام. يوم الخميس 20 جوة رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin gabatar da tafsirin aya ta sittin da tara zuwa aya ta saba'in da shida ta surat yusuf insha Allah kuma waɗannan ayoyi da za mu karanta suna karantar da mu wato ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka cikin labarin da ya ba mu game da haduwar annabi Yusuf alaihi salam da dan uwansa annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya hadu da yan uwansa amma bai samu haduwa da dan uwansa shakiki ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan ayoyi suna karantar da mu haduwar annabi Yusuf alaihi salam da dan uwan shi dan uwa na annabi Yusuf alaihi salam sun samu ittifaki da mahaifinsu shine annabi yaqub alaihi salam sun daidaita an samu amincewa za su tafi da kaninsu za su tafi masar kuma sun yi alkawari haɗe da rantsuwa za su kare shi a wannan tafiyar ta za a yi annabi yaqub ya amince musu bayan sun dauki sun ba da alkawari kuma sun haɗa da har ma annabi yaqub alaihi a tafiyar da daga kasar filistin kasar da sun kamo hanya wa ta'ala ya ce wa lamma da kamo awa wa qala abta isdalu wa lamma dakalu ala yusuf lokacin da suka iso masar sun samu shiga ga annabi yusuf alaihi salam sun sami isowa ofishin awa annabi dan sa gare shi Allah sannan babu inda Allah ya da manzon Allah ya bayyana mana yadda abin ya Allah subhanahu wata'ala ya ba sun shiga wajen Annabi Yusuf ya rako dan uwansa gare shi Bukhari da kansa sahihul Bukhari bamma ilayhi sa gare shi صحيح البخاري فتح الباري تقول شافعي الذي أخذ سسند عليه بمعنى حكى مثلا نفر ضمه آواه فهو يؤوي إليه إيواء abin nufi ya kusance annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda Allah bai gaya mishi ba san ba su da garaji muna so ka bayyana mana billahi filla yanda abin ya auku da manzon Allah da sahabbansa ba su da irin wannan hali iya abin da Allah ya faɗa shi ya so mu sani don haka sai su tsaya ba su ma tambaya Allah ka sa mu hali irin nasu sun shigo wajen annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ya rabo dan uwansa ya jawo dan uwansa ya kusanci dan uwansa wanda shi ne abin da kalmar al'iwa'u take nufi dan ka zo cikin alqur'ani a wurare da yawa a ce fa'awu ila kafi abin nufi ne araba a kusanci wani abu Shi ne al'iwa'u wanda ya zo cikin umdatul kari na hafiz al a mujallar na goma sha takwas shafin ɗari uku da biyu babu inda aka bayyana siffar wato raƙo ɗan uwan nan da annabi yusuf alaihi salam ya babu inda aka yi bayanin sa illa dai akwai maganganu da malamai kan bayar na labarai fahimtar wasu malamai shine zaka tarasa cikin tafsirin alqur'ani kowa zai bayyana yadda abin yake kamar misali الإمام أحمد بن محمد القسطلاني لشرح صحيح البخاري ده كفر إرشاد الصاري أنا مجلد نبوك شاف قليل سبعين دبير يبعد الأباري روية duk inda ka ja hadisi an fara da ruwiya to bai inganta ba malamin hadisi yana da wata hikima na gaya maka labarin da bai inganta ba da zarar ka ji an ce ruwiya to alama ce ta labarin tana da rauni domin inda ka inganta za a ce wane ya ruwaito amma sai aka ce ruya an dai ba da labari kaga da kaki ka sani labarin kana iya kare ta shi ba, ba da shi ba annahu atlasa kullu ismaili ala ma'ida akwai labarin da aka bayar cewa lokacin da suka shigo wajen annabi yusuf alaihi salam da yake masu mulki suna cin abinci akan tebur sun zamanin da saboda haka ga kujeru sai zama to mutane biyu ke haduwa a tebur fa bakiya akuhu wahdahu dan uwa annabi yusuf alaihi salam ya zama shi kadai ya rage domin su goma ne kaga mutum biyu suna da teburin su sai ga dan uwansa ya zauna shi kuma shi kadai fa kana sai ce yana cewa law kana akai yusuf hayyan la adamastu ma'ahu ni ma da ace dan uwana yusuf yana nan da rai kaga da mun zauna teburi guda da shi to annabi yusuf yana kallon su saboda yana kan babban kujera an zo za a yi liyafa ne an kawo tebura ga tunan kowa ya zauna ga dan uwansa shi kadai shine sai annabi yusuf ya ce musu baqiya akuhu mahida to ga dan uwansa shi kadai ya rage shi kadai yana zaune haka yayi kaga su suka yi da shi kenan ba a tilasta mun ba a zuce sai kai zo mu zauna shine sai ya jawo shi suka zauna a ala ma'ida jiki a nakin tebur kaga da hikima ya kusanci dan uwansa ba su ma gane ba waja'ala huwin suna cin abinci to yana dan wato wato tsokar yana dan taba shi da zance saboda ya ji labarin gida wannan labari ne wanda aka bayar a cikin littafin tafsiri wanda la shakka babu inganci gare su domin babu wanda zai baka labarin abin da ya faru a wancan zamani mai daɗewan gaske zamanin annabi Yusuf alaihi salam banda Allah sai manzonsa matukar Allah bai baka labarin abin da ya faru ba babu hadisin da ya inganta daga manzon Allah wallahi baka iya samun labari sai dai kame kame waɗanda ke faɗin haka suna harsashi ne kuma wasu suna ɗaukowa ne daga littafin ahalul kitab abinda zahiri ayan alkur'ani ta nuna mana annabi su alaihi salam ya yi ƙoƙarin kusantar ɗan uwansa me ya dalili saboda ya ce ya gaya masa wata magana ga abin da ya faɗa ƙara ya ce inni ana abuka illa iyaka abin da yake so ya gaya marke to kaga inda a ce har sun samu zama teburi guda sun yi hira sai ba wani abu da annabi shi ya gama samun labarin gida kuma shi duk abin da annabi yake so shine ya gida wani hali ake kani da su saboda za su yi yana ganin kai saboda haka shine ta hanyar ɗau, wannan shine don haka sun zo gaba ɗaya su goma sha ɗaya za a yi yara ya ɗan ba shi haƙuri saboda akwai abin da zai faru akwai wani shiri da ya tsara zai yi idan an yi wannan shiri idan sun bar yaron ya rage shi har ma ya ba zai yiwu kima shine abin da an faru annabi yusuf alaihi ya rabo jikin wannan dan kalma guda kuka saboda haka aka damu da duk abin da suke yi kuma shirin da akwai shirin da nake yi kare ne ka wato nan uwanka ne kaga ya gane eh, kaninsa ya mai gari a ɗan uwansa to ya gaya mar kenan kawai sai biyo baya a yanzu samu damar keɓanta banta da kai waɗannan babu aminci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ka ga an ce har ma an saukar da kowa mutane biyu a gida annabi Yusuf ya su biyu suka sauri guda kuma wani akari yaro babu da su gane shi ba alaihi salatu me yasa annabi Yusuf alaihi salatu ya raba ne suna ya faɗa mana ita ni din nan dan ka ne saboda ka shi saboda ka anan mun samu ilimi ilimi shi kai hatara wajen razana mutumin da ba shi da laifi duk mutumin da ba shi da laifi kar ka yadda ka aikata wani abin da zai razana shi ko ya tada hankalinsa saboda annabi subhanahu wasallam akwai shirin da yake yi idan bai gaya ma yaron ba sai razana alhali ko bai taɓa laifi ba gashi wani an aikata wani abun da ya tada hankalinsa to kaga wannan yana iya zama kuskure shi ne abin da annabi yusuf alaihi salam wato ya yi nufi wato da ya kusanci wannan yaro ya gaya masa cewa akwai tsarin da nake nufi zan yi idan na yi wannan tsari zan samu damar ke keɓanta da kai har ma maka tambayoyi musan juna da kyau akwai hadisin da ya zo yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu hudu da dari ɗaya da tamanin da hudu hadisin abdurrahman bin abi laila ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karantar da shi yana cikin tabi'ai abdurrahman bin abi laila ya yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana wani lokaci sun yi tafiya tare da annabi sun yi tafiya ana a wannan tafiya fana rajulun min wani mutum ya kwanta yana bacci wan talaka ba'dhum ila hablin ma'ahu saboda haka sai wani daga cikin sahabbai ya tafi da igiyar sai shirka fa su fa fazi'a shi wannan sahabi da yake kwance sai ya razana ne mazan Allah yake ce masa habbai la yahillu li muslimin an musulma. muslima ya halatta ga musulmi ya razana harabu wannan tun zamanin farko annabi su alaihi salam ya san haka idan bai gaya ma dan uwansa ba kawai sai aka ce an kama dan uwa ya zama barawo kaga hankalinsa zai tashi to annabi su yana so ya kawar da wannan tsarin da zai yi ya zama dan uwansa yana tare da abin da za a yi saboda razana musulmi haramun al-imam shaukani a littafin nailul afar a cikin na biyar shafin ɗari uku da saba'in da tara yana cewa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalilun ala annahu la yajuzu tarwi'ul muslim baya halatta a razana musulmi walau bima suratuhu suratul madhi ko da ta hanyar raha harabun ka razana musulmi ta hanyar raha amma suna haka kafirai suka yi wani abu sai a zo a razana ta in ka ta sai a ce a wasa muke kai hakuri a shi haramun ne haramun ne ka razana musulmi ko da gaske ko da wasa kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ce wato kala Abu Qasim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akhihi bi hadida duk wanda ya nuni dan uwansa da karfe wuka ko kifiya ko wani makami ka ka nuna wa musulmi wuka fa innal mala'ikata tal'anuhu hatta yad'u mala'iku suna la'antar mutum sai ya bar nuna dan uwansa da wuka wannan yasa idan zaka ba da wuka sai ka kama kaifin ka mika kota amma ka rike kota ka mika kaifi mala'iku na la'antar ka sai ka daina me dalili saboda mutum yana da sai ka miko mar ka miko mar kaifin sai dan razana wannan razanan haramun ne a shari'ar mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana akahu li abihi wa umni, ko da dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ka miƙa markashin muka, mazan Allah ya ce mala'iku suna la'antar mutum sai ya daina Aka sai kama da labarin annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf zai shirya wani abu wannan abin da zai shirya dan eh, uwansa zai razana kaga dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya amma duk da haka haramun wanda hadisin yana sahihu muslim babu nahyi anil isharati bi silahi ila muslim saboda haka duk inda kaga an ce a daina kaza to a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu akwai hikima a bayan ajin akwai dalili haram ne musulmi ya rada da musulmi haram ne musulmi ya yi ishara da wuka ko wani abu mai kaifi ko bindiga ka nuna wa musulmi haramun ko da wasa ko da gaske mutum yana cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala shi yasa al-Imam Nawawi sharhin wannan hadisin juz'i na goma sha shida shafin ɗari da saba'in ya ce fihi ta'akidun fihi ta'akidu hurmatin muslim wannan hadisi ya tabbatar ya karfafa hurumin musulmi wato musulmi yana da hurumi a wurin Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da an haramta maka Wannan an الشديد عن ترويئه وتخويفه والتعرض له bima qad yu'dihi sai zaman to ka ji shiro abu ka yi wa musulmi wani abu wanda zai iya cutar da shi ko ka aikata wani abu wanda zai razana musulmi ko ya tsoratar da shi wannan haramun duk annabawa sun sani gashi na manzon Allah ya karantar da mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana akhahu li abihi wa ummi ko da dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya al-imam an-nawawi yace mubalagatun fi ibahi umumin nahyi fi kulli ahad ya nuna cewa babu wanda aka rage babu wanda aka rage haramun ne kowa ya zamanto ya razanar da musulmi ko da dan uwa ne wanda ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya sawa'un man yuttahamu bihi wa man la yuttaham hatta a ka'ida ta musulunci hatta a kotu hatta a kotu hatta a wajen horo wajen horo a shari'ar musulunci ba a horon mutum ta azabtar da shi ba kaga bindigan nan zan harbe ka in baka gaya min gaskiya ba kana na cikin tsinuwar Allah sai ka shiri haramun saboda yana iya gaya maka ƙarya don tsorata don kubutar da kansa daga abin da kake mar barazana da shi saboda haka azabtarwa bai fito da gaskiya a shari'ar musulunci sawa'un kana haza hazalan wa la'iba amla da gaske ne ko da wasa haramun fa innal mala'ikata tal'anuhu wa in hatta wa in kana akahu li abihi wa ummi mala'iku suna la'antar mutum sai ya daina kuma ko da dan uwa ne ibnu abdul barri al kashin at-tamjid sharhi muwafa mujallal na goma sha hudu shafin ɗari biyu da goma sha bakwai yana bayani me yasa aka hana musulmi ya aje kare a gida sai ce saboda razana musulmi haramun yana cikin dalilan ba shi kadai bane duk abin da zai iya sa hankalin musulmi ya tashi musulunci ya hana saboda darajar da musulmi yake da ita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ibn abdul bar yace wa kar ajaza malik wa ghayruhu min al fuqaha da yawa malamai sun halatta iktina al kilab lil zar'i was sayd wal mashiya saboda akwai hadisi akai akasarin malaman fito sun tabbatar babu ne don ka aje karnuka saboda tsaron gona saboda farauta saboda gadi eh, saboda kiwon dabbobi mai kiwo ya zan yana da karnuka saboda su taya shi kiwo mai farauta ya zama yana da karnuka da suke taimaka masa wajen farauta ko mutum yana da gona ya zama yana da karnuka waɗanda ke tsare masa gona wannan ya samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu laifi a kai amma mutum ya aje kare a gida ba daidai ba inna hada fila fi ma'na al harsh wa kadhalika ma kana mithla dhalika kama yusana li sayd wal mashiya wa ma asbaha dhalika ibn abdul bar yace abin da ya zama akwai fa'ila a tare da shi wannan ba laifi bane ana samun fa'ila a tare da shi babu laifi yana cewa tun zamanin farko kamar misali a zamanin yanzu ana amfani da karnuka wajen gano koke da sauran kwayoyi wato ta harkan tsaro ko ta wajen bincike abin da ya shafi abin da ya zama an ɓoye na laifi a yanzu ana yi ibnu abdul bari yana cewa wannan ba laifi ba ne idan da ya zama to akwai fa'idar da ake samu ta tare da wannan ya tsaya ga wannan din kuma illa iyaka wa amma tikhazu hadhihi mana'is fara azunnu shay'an min zalika makruha in da ya zama akwai wani amfani da za a samu ta wajen rikon ka kaga akwai fa'ida ba da za a yi a gano wato harka ta kwaya da sauransu sai an yi amfani da kare ko zai kawo sauki wannan ba laifi ba li'anna an-nasa yasta'miluna ittikhadha hadhihi al-manafi' wa daf'i al-madarra qarnan ba'da qarnin fi kulli tun zamanin farko ana amfani da karnuka ta wajen abin da ya zama to akwai fa'idoji amma in mutum ya ajiye a gidansa me yasa aka hana An shi ma akwai fa'ida an hana ajiyewa a gida saboda za ka razana musulmi za ka razana musulmi to razana musulmi ko ba karamin laifi ba wanda in ka ji za zaka ga ayoyi da yawa suratul ahzab wal ladina yu'tuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu duk wanda ya cutar da mumini namiji da mace ba tare da ya aikata wani laifi ba faqad ihtamalu buhtanan wa isman kabir mubina malamai na cewa a gidan ma babu laifi don ka aje kare din amma kada a bashi ya shiga daki saboda shine ne abinda hadisin manzon Allah ya nuna idan ya zama za a killace gefen kare inda yake ba zai razana da wani ba kuma ba zai shiga daki ba dama abin da ake kiyayewa kenan wannan ba laifi ba ne a suratu shura idan za ka ce to annabi yusuf alaihi salam ya gaya ma dan uwansa ya ce masa ni dan uwanka ne kaga ya gama magana saboda ko da ya shirya wani abu ga dan uwansa daga baya dan uwan ba zai razana ba wanda shine dalili to zaka iya cewa a'a to su kuma sauran ƴan uwan nasa fa ai musulmi musulmai ne yaya su kuma bai damu da ya razana su ba ai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ga mana a suratul shura Inna sabilu ala allazina yuzlimuna innama sabilu ala allazina yuzlimuna الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم dan uwansa yana da hurumi na imani kuma ba shi da laifi saboda haka na shi babban laifi amma sauran yan uwansa suna da laifi kamar da Allah ya faɗa wanda ya zama yana da laifi shi wannan wannan hurumi din an riga an kaure shi innama sabilu alladhina yazlimuna an-nasa waɗanda ke zalunkar mutane wa yabghuna fil ardi suna barna a cikin ƙasa da da haƙi babu wani haƙi waɗannan don an yi wani abu na na tada hankalin su ba shi bane saboda ka Allah Yusuf alaihi salam bai damu da su ba waye ya damu da shi dan uwansa din na wanda ba shi da laifi kuma annabi Yusuf alaihi salam abin da zai shirya nan gaba din nan shin yayi ne dan mugunta ba mugunta ba asali annabi Yusuf yana so ya san labarin gidan kuna saboda haka duk abin da zai biyo baya na alheri da zai ma yan uwansa yana so ya san gaskiyan zaman gida wani irin hali ake ciki shin waɗannan mutane sun canza ko ba su canza ba ya riga ya gama shirinsa me ya faru فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya gama shiri shi yasa ya ce ma dan uwanka ni dan uwanka ne shiru karka da falan ma jahazahum bi jahazihi lokacin da ya musu tanadi na kayan da suka zo tanada kamar da Imam Tabari ya faɗa hammala Yusuf ibnu ikhwatihi ma hammalaha wato an gama shirya ma kowa kayansa an ɗauki kaya an ɗora ma kowane rakumi wannan shine abin da ya zo a cikin alkur'ani akan cewa da ragu masu kasu amma da yawa akwai tafsirai da zaka gane cewa sun zo da jakuna bayan Allah ya ce rakumi sai kuma ka ce jaki saboda labarin ahlul kitab shi sa limamu tabari bai da wannan ba Ya ce hammala yusuf ibla ikwatihi ma hammalaha da raƙuma ta zo kuma abin da Allah ya faɗa ke annabi yusuf alaihi salam ya shirya ma kowa kayansa an tsora an gama ja'ala kayata fi rafli afi sai ya sanya kofi na shan ruwa wato a kayan dan uwansa idan aka ce fi rahli aqiqi ana nufin shi maka'i afi a kayan dan uwansa wato shi kanin nasa sai ya saka kofi kofi na shan ruwa wannan shan ruwa ake kira asfibaya wanda duk malaman tafsiri haka suka faɗa almasharaba abinda ake ɗauka a shan ruwa ta kwano a siffar kwano ko a tsari na kofi abin abu ne dai wanda ake shan ruwa da shi al'ina'u da bi kana sharafu fihin malik ainihin gidan sarauta ake samun sa wanda manya suke amfani da shi wajen shan ruwa ko buna wanda yana nuna cewa yana da muhimmanci shi yasa aka kira shi da sunan atikaya Allah ya kira shi asfiqaya don a gane abin da sarakuna suka yi amfani da shi su sha ruwa sai aka sa a cikin kayan dan uwansa babu wani bayani game da shi illa wannan abin da Allah ya faɗa shi ke manzo Allah bai ƙara wani bayani ba ba a son ka san wani labari a kai illa ka gane akwai wani abu mai daraja na gidan sarauta da annabi Yusuf ya ɗauka ya sa a kayan dan uwansa shi ke na abin da ake so ka sani amma yaya girman kofin irin namu na kasar nan ne ko na roba na karfe wannan ba ruwanka ba wanda ya ce sai kai tambaya akai Allah bai gaya ma ba in ka duba littafin tafsiri na al-Imam Razi mafatihul ghaib yake amma sikaya in ka duba tafsirin al-Kashaf na al-Imam Zamakhshari yace masharabat masharabatu yusqa biha wa huwa suwa' dan ka zo da kalmar shikaya ta zo da kalma ta aswa a cikin wannan sura duk dai ma'ana guda ne amma tana ɗaukan asali sunan eh, eh, yadda mutane suke amfani da aswa'u shine ma'auri kamar mudu da ake auna hatsi da shi abinda aka saba awon hatsi ana kiransa aswa'u kamar misali ma'auri kenan to amma kofin yana da kamar haka yana da kamanni da shi to sai malaman tafsiri suna cewa sarki yana amfani da shi yana shan ruwa kana yusqa bi al-malik idan za a kawo ruwa ga sarki da wannan kofi ake kawo masa summa ju'ila sa'al yuqalu bi yuqalu bi to sannan kuma sai ayi amfani da shi ya zama ana auna mutane haƙi shi ne sai al-imam eh, al-imam ar-razi yace hada kai amfani da tunanin ka mana yanzu kofin da sarki zai sha ruwa ayi au ga talakawa da shi zai yi ko a zamanin ka bare zamanin farko wanda kangararru ne ya za a yi kofin sarki a ɗauka a ce an mai da shi kasuwa ana au ai ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka Allah dai bai gaya mana yanda kamannin kofin yake ba illa dai abinda sarki yake kan ruwa ne wal aula an yuqal kana zalika al ina'u shay'an lahu qimma al imam ar-razi yake iyaka ka yadda wani abu ne wanda ke da kima wani abu ne wanda sarki na shan ruwa da shi sai aka sha a cikin hatsi ba mudu ne sannan kuma ba wai abin da sarki ke shan ruwa da shi bane aka dauka aka maida kasuwa ana aure shi ko da hankali kai amfani kai tunani ka san ba zai yi ba ba ma gidan sarauta ba ko dan kasuwa ne ka samu dan kasuwa da ke auna hatsi zai yi wuya da ko kwanan shansa na gida wanda matansa ke zuba min ruwa ya rika zuwa da shi kasuwa yana auna wa mutane hatsi idan ya gama ya mai da shi gida a samun ruwa ai ba zai yi ba ko a tunaninka ma ba zai yi ba bare ka danganta ga gidan sarauta a gidan sarautan babban mutum kamar annabi yusuf alaihi salam da ya kai matsayin minista a ce kwanan shan ruwansa ake ɗauka kuma ana auna hatsi ga baki ba zai yi ba yace illa iyaka ka yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa annabi yusuf ya ɗauki wani abu mai kima ya saka a cikin kayan ɗan uwansa ila hazal hajji wahdahu amma ila Eh, allazi zakaruhu fala duk abin da ya zamanto ana faɗa game da wannan kofi na sarki karka ya saboda babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bai dace ya zamanto kana fassara maganar Allah da shirme ba kana fassara maganar Allah da labarin da ba shi da asali Allah ka kare mu bayan annabi yusuf alaihi salam ya dauki wato kofinsa kenan na shan ruwa shine ashiqaya ya fata a kayan ɗan uwansa wannan shine shirin da annabi su yake so yi me dalilin da zai yi wannan shirin yana so a bar ɗan uwansa don ya samu damar zama da shi fi hira wannan shine hikima ai dukkan ku babu wanda annabi su ya zauna da shi hira da shi don haka yasa ba su ma gane su ba summa azzana mu'azzinun sai ne shela yayi shela nada munadin ayyatu hal iru ya ku ya ku ayari idan aka ce ayari ana nufin alƙasila asali kalma ta al'iru ya zamanto jama'a ne suka haɗu da raƙumin suna tafiya a ƙungu wannan ƙungun shi ake kira ayari kamar a hamada za ka rika ganin su mutum ba zai tafiya shi kaɗai ba a hamada ba zai yi ba saboda haka za a samu rakuma da yawa wadanda za su je ci kasuwa an tsora ma kowane rakumi kaya sai a tafi ayari guda to har ma sun gama shi yasa Allah madaukaki ya fara magana da cewa ma jahazahum bi jahazi an gama shiri an da ma kowa kayansa sun yi yunkuri sun kama tafiya sai ga mai shela yana shela ayyatu hal iru ya ku ayarin matafiya innakum lasariquna lalle ku barayi ne to mun samu ilimi na biyu menene wannan ilimi wato idan mutum siffa ta sata ta tambata a jikinsa Eh, siffar sata ta tabbata gare shi idan mutum ya taba sata matukar ba su bayan ingantacciya ba komai tsawon zamani sunansa barawo saboda ka abinda annabi Yusuf a yi sanarwan ba da ba saboda barayi ne amma satar ba yanzu bane yau aka yi satar tun yana karabi kaga ce kiran su da aka yi barayi ba a yi laifi ba saboda haka yasa wato hakki yake da girma matukar akwai hakkin mutum a kanka wallahi ba ka rabuwa da wannan hakki sai ranar da ya taimaka wallahi akwai hadisai da suke tsawatar mana suke tsoratar da mu kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa man akaza amwalan nas yuridu ada'aha atallahu an duk wanda ke karban dukiyar mutane da sunan baki kaga ba sata bace za ka je wani ba ni bashi wani ba ni bashi wani ba ni bashi amma akwai takarda kana rubutawa ranar kaza na karɓi bashin wani zan biya shi ga alƙawarin da muka yi ranar kaza wani na karɓi bashin sa ranar kaza mun yi alƙawari zan biya ranar kaza ko da ka mutu akwai bashi akwai rubutu takarda na na wanda ta nuna ba su suka da ake jinka kamar wasiya ce idan dai akwai niyyar za ka biya bashi manzon Allah ya ce Allah zai taimake ka sai ka biya bashi a'anahu ala ada'ihi fi dunya a nan duniya Allah zai taimaka ma zai yi albarka ma duk sana'ar da kake yi saboda niyyarka babu zalunci duk sana'ar da kake Allah zai samu sana'ar albarka saboda haka za ka samu hanyar da za ka biya wannan bashi a duniya idan ko baka biya a duniya ba fa arba khatmahu fil uqba a ranar kiyama an tsaya a filin hisabi wani ya ci bashi na Allah zai biya maka anan da dai gona da ya baki ce ki ka aljanna saboda haka duk mai kawun niyya akan karban bashi yana tare da taimakon Allah ko a duniya ko a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man akaza yuridu islafaha amma wanda ke karban basufukan sukan mutane niyyarsa ya lalata dukiyarsu a zuciyarsa babu aniyar zai biya atlafahu Allah Allah yayi alƙawari shi ya lalata shi kada hadisin yana sahihul bukhari kitabul istiqrar dangane da hadarin shin bashi niyyar ka ba za ka biya bashin ba to Allah shi ma ya hukunta shi ya lalata ka me ake nufi da Allah zai lalata mutum malamai sun yi maganganu kamar yadda ya zo cikin mirkatun mafatin ya'ani atlafa Allah amwalahu na daya dukiyar da duk ka samu Allah zai suke da albarkanta wa inna ma qala aslafahu li anna islafan malika islafin nafs idan har aka lalata dukiyar mutum kamar an lalata ransa ne aw li ziyadati zajri fa inna ma'ana aslafahu ahlaka idan aka ce Allah zai lalata shi Allah zai halaka shi saboda ka ba abin mamaki bane ma Allah ya halaka mutum saboda wannan niyyar da yake da ita na cutar da bayan Allah haka shi ma ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari yana mujallal na biyar shafi na arba'in da biyar zahiruhu annal islafa ya ƙaƙu lahu fi duniya wa zalika fi ma'ashihi aw fi nafsihi Allah ya yi alkawari duk mai karɓan basussuka ba shi da niyyar zai sai Allah ya lalata shi ta wata hanya zai lalata rayuwarsa ta duniya sannan kuma zai lalata shi kansa ransa Allah zai hallaka shi wato ba zai gama lafiya ba wa huwa adamu min alamin nubuwa shine ibn hajar yake wannan alama ce da take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisin yana daga cikin mu'jizar manzon Allah saboda a yanzu haka zaka gani a yanzu haka in ka san wani wanda ke da irin wannan hali yana karban mutane da sunan bashi baya biya to ka sa ido ka gani shi yana ci gaba ba zai taba ci gaba ba a rayuwarsa duk wanda zai karbi dukiyar jama'a ya kidiya da gangan ba larura ba idan larura ne Allah eh, annabi ya fara da shi akan cewa Allah zai taimaka masa komai dadewa amma da gangan ya karbi dukiyar wani ke kibiya ya karbi dukiyar wani ke kibiya shi sa ya lalata to akwai wani hadisin ba da yafi wannan tsanani wanda hadisin suhaibur rumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma rajulin ya dinu dainan duk wani duka inda aka samu mutum yana cin bashi wa huwa mujmi'un ya riga ya gama hada wato tunaninsa ya riga ya yi hukunci a zuciyarsa Allah yi wasiyahu ba zai biya ba ka riga ka hukunta ba za ka biya bashin nan da ka karba mazan Allah ya ce laki Allah tarikan shi za a kada shi ne a lahira da sunan ɓarawo, da shi da barawo su ɗaya su ci. Allah ka kare mu hada hadisin yana sunan ibn majah hadisin 2410 ah, saboda haka haƙƙin sata baya faduwa haƙƙin sata baya faduwa duk mutumin da ya zamanto ya yi sata kare ɗauka wannan haƙƙin ya faɗi to ka duba haɗarin da hadisan nan suka karantar da mu ka karɓi bashin mutum ba ka da niyyar za ka jira Allah ya yi alkawari sai ya lalata rayuwarka dukiyar da kake nema a duniya ba za ka yi albarka ba kuma sai Allah ya ya ya toshe ma basira yanda ba za ka gama da duniya lafiya ba sannan kuma Allah zai kada kai da sunan barawo to ina ga kuma wanda ma satar ne sana'arsa shi kuma sana'arsa ma satar shi ina ga shi shi kuma kaga ba a lissafi da shi to bare kuma wanda zai kashe wani ya saci dukiyarsa kuma har a ce musulmi ne ana samu su da yawa a samu mutane da yawa saboda lalacewar imani dan musulmi ya kashe wani dan yana neman dukiya to dukiya ina za ta kai ka ana samu da dama wanda a zamanin da can wallahi in an samu irin waɗannan yan fashi suka ana ai ba musulmai bane amma yanzu a ce musulmi zai kashe dan uwansa musulmi saboda ya karbi dukiyarsa kwana nawa za ta sai ka dubi hadisi, manzon Allah kaga ya tabbata gaskiya ya kashe musulmi ya samu dukiyarsa Abinda zai sai da wannan dukiyar ba ta da albarka sai ka samu ya kashe musulmi saboda ya ɗauki babur babur ɗin dubu ɗari sai a saya dubu goma sha biyar yanzu akwai lalatacce la'antacce mara rabo irin wannan ka kashe ɗan uwa musulmi abinda ka samu ma ba a ma biya ka kuɗinsa ba saboda mai sayan ya san kai musulmin banza ne ya riga ya san saboda ka sai ya baka kuɗin da da wuya kai tashi ka kashe su ba kaga kuɗin sun ƙare hakkin ɗan uwa musulmi yana wuyanka ba yanda za a yi ka sauke wannan hakki sai a filin sa. Allah ka tsare a littafin majmu'u fatawa musallar na goma sha shida shafin ɗari hudu da hamsin da ɗaya aka ce annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya ce a yi sanarwa ya ku ayari ku barayi ne kasa da inda kun da tare kuna yusuf min ajeji ba wai takar yanzu ba ce ai sun saci annabi Yusuf daga wurin babansa lokacin yana karami saboda haka idan aka ce musu barayi ne wa huwa sadiqun fi hadha annabi Yusuf alaihi salam yayi gaskiya babu kariya gaskiya ne barayi wa in kana khabaruhu kadhiban ko da dai magana da ake anan take zaka kaga kamar kariya ce amma an can farko sun sace annabi Yusuf alaihi salam daga wurin babansa bare ba akwai labarin da ke nuna cewa su suka sayar da shi ga matafiya idan ka hada da wannan labari sai ya tabbata gaskiya wannan yana cikin al-fatawa al-kubra a mujallal shi da shafin bakwai. haka ma Ibn al-jawzi a tafsirin sa zadul masir a mujallal da bi shafin bakwai. fa in qila kaifa jaza li yusuf an yusarrika man lam yusarrik ta yaya annabi yusuf zai kira wanda bai yi saka ba da sunan barawo ta yaya na akwai mai iya tambaya ga za a kira mutane barayi alhali kuma ba su yi saka ba malamai sun bada amsa na daya innakum kuna yusuf a sumuhu an aji. kun ɗauki annabi yusuf yana dan karami kun raba shi da babansa wa taraktumuhu fil jubb kun jefa shi a rijiya kaga ya tabbata cewa sun yi tata na biyu annal munadi nada wa huwa la ya'lamu anna yusuf amara bi waqti shikaya fi rahli akhi me shelale ya kira su da sunan barayi anan kaga ba annabi yusuf bane tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce summa ma'azzana mu'azzinun ya nuna cewa ba annabi Yusuf din bai don haka idan wanda aka ce ya je ya nemo kofin shan ruwa na mai mulki da ya tafi sai ya kira wannan ayarin da cewa ya ku barayi shi bai san annabi Yusuf ne ya saka wannan kofin a ainihin kayan dan uwansa ba kaga kiransu da yi barayi ba laifi bane saboda shi bai sani ba suna da siffan barayi din don haka nan ma ba laifi bane na uku annal munadi da bi tasrih lahum bi ghairi amri yusuf shi ya kira su da sunan barayi ba annabi yusuf ne ya masa umarni ba kaga anan ma ba laifi bane wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan faɗi haka yakan yi irin wannan kalma yakan yi irin wannan magana a cikin alqur'ani a ce ya ku barayi a zahiri am alhali a baɗi ne ba ba ne. kamar yanda yake magana a suratul dukan aya ta 49 idan aka saka babban mutum a wuta wanda girma da mukami ya hana shi riko da addinin Allah ba ta kare domin akwai wanda ke samun mukaminsa ya hana shi bin dokokin Allah to idan aka sashi a wuta babban mutum wanda ke ganin shi wane ne idan an sa shi a wuta za a rika ce masa zuk innaka antal azizul karim haka ake da ba dandana azaba ai kai babba ne mai karin shi mai girma babba to dandana kaga ana nufin kai babba ne a wurinka amma mu a wurin mu ba babba bane la inda ya zama kamar ana maida mar kaliyar sani saboda yana ganin shi babba ne shi yasa yake bin dokokin Allah to sai ana mar azaba a ce babba ka dandana azabar Allah Allah ka saba mu bane me ya faru gaba qalu aqbalu alayhim ma da tafqidun qalu mata fiya yan wa annabi yusuf alayhi salam sai suka jiyo qalu wa aqbalu wato sun jiyo sun tunkaro su wa aqbalu alaihim sun jiyo saboda bayyuwa kuma su ci gaba da tafiya tun da ake ku barayi ne kaga dole ku tsaya ku ji me ya faru ma za ta fudu ma za ta fudu me kuka batar ya kuka rasa wanda har kuke kira mu barayi kalu sai suka ce mene qalu nafqadu su'a al-malik ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفقد al الملك منا واتو منا shigiya ko mun rasa shi na fido mun rasa wato ma'auni na sarki wani man a bihi kuma duk wanda ya kawo wannan ma'auni ba ba'irin zai samu kayan rakumi guda kyauta wa ana bihi za'in ni ko mai lamuntar tarsa nema akan haka ni zan tsaya in ga cewar ya samu wannan kyauta din saboda babban abu ne aka rasa babban abu ne akwai waɗanda ke cewar ainihi kofin shan ruwa ne kofin shan ruwa na gidan sarauta shi yasa da farko aka kira shi shikaya amma da shi annabi Yusuf alaihi salam yayi nufin zai tsara wata dabara saboda a sa a kamo a kama dan uwansa da sunan yayi taka sai ya dauko wannan kofin ruwan daga cikin gida sai ya zo da ita saboda ya daraja ɗan uwansa saboda su ji ai wannan sarki wai ya karrama mu a ranar sai yana abu da wannan kofin shi sai aka ce to ma'aunin nan wanda kuka gani wanda abin shan ruwa ne da sarki amma aka ba ku aka auna muku hatsi da shi saboda daraja ku shi ne muke nema babban abu ne mai daraja saboda haka duk wanda ya zo da shi ma za a ba shi wato kayan rakule guda inda wani ya kawo shi a nan ba wai suna cewa in barawo ya dawo da kayan sata za a mar kyauta wannan ya saba ma ka'idar musulunci ba a yin kyauta ga barawo sai dai hukunci amma dabara shi aka yi saboda wani ya fallaci asirin abin da ya faru wato wanda ya kawo ana lamuni gare shi wanda duk ya kawo wannan za a bashi wannan kaya na wato na rakumi guda ana cewa kayan rakumi guda ya kai kilo hamsin a zamanin ana tsorawa rakumi guda hatsi hatsin da ya kai kilo kilo hamsin to shi ne abin da ake cewa akwai kyauta a wurin wanda shi ne ilimi na uku da muke samu ilimi na uku da muke samu shine wato babu laifi mutum ya sanya kyauta saboda kawo wani abu wanda shi ake kira aljuala malamai sun yi magana da cewar wannan ayar wata hujja ce a kai kamar misali ta sanya kyauta ga wanda ya kawo kayan tsuntuwa ya zo cikin almugni na ibnu kudama a mujallar na takwas shafi na arba'in da bakwai Kayana ya ɓata. duk wanda ya kawo min wannan kaya zan ba shi naira dubu biyar sai ka faɗi haka saboda ka kwaɗaitar da mutane su kawo in an samu labari wani ya kawo yin haka ba laifi ba ne shi ne abinda a wannan mutum yake gaya musu mun rasa ma'aunin sarki kuma duk wanda ya kawo wannan ma'auni na sarki to zai samu kayan raƙumi guda kaga an samu an karu da ilimin fikiwa a wannan sashi al-imam al-qurtubi ka tafsirinsa na wannan aya yana cewa fa idza qala ar-rajulu man fa'ala kaza falahu kaza sahha da a ce zaka ce wanda yayi kaza zai samu ladar kaza to wannan abin da kai ba bi bane mata qala al-insan duk sa'ilin da mutum ya faɗi haka man ja'a kamar misali bawan ka ne ya baka man ja'a bi abdul abiki falahu dinar duk wanda ya kawo min bawa na da ya bace to zan bashi sular dinari lazimahu ma ja'alahu fihi idan ja'a bi idan aka samu wani ya kamo bawan ya zo da shi to dole sai ka bada wannan saboda kai ka sa lada ga wanda ya dawo maka da wannan abin da ya bata falan ma ja'a bihi min ghairi eh, fa idza falau ja'a bihi min ghairi zaman lazimahu kuma koda a ce wani zai kawo abin ba tare da an sanya kuɗi ba yana da kyau ka bada lada a kai kamar misali yanzu zo cikin al-mulakhas al-fiqhi eh, juz'i na bishafin 186 malamin yace yana daga cikin nau'i na du'ala yajuzu fiha al-jam'u bayna al-amali wal mudda ka haɗa tsakanin aiki da lokaci kamar waɗanda ke cewa express kai ne baka dinka kayan sallah ba sai kayan sallah ba sai ranar jajibar sai ka samu shagon teloli man khafa hadha thawb fi yawmin duk wanda ya iya dinka min wannan yaji a yau kafin gobe falahu kaza zan bashi dubu hamsin ka gaya ma telolin haka fa in khaqahu eh, fil yawmi idan har ya iya dinka wannan abin a wannan rana istahaqal ju'la ya cancanta ka baki wannan ladan wato halal ne ba laifi ba amma idan misali bai dinka din ba sai da ya kai yammacin gobe to ba za ka bashi ba yayi asara saboda dama ka riga ka yi ka'ida malamai sun yi magana akan nau'uka na ju'ala da nau'uka na eh, kafala domin abu biyu ne suka haɗu a wannan aya akwai kafala inda yake wa ana bihi za'im wato ni ina lamuntar mutum zan tsaya in ga sai an ba shi wannan ladan sannan kuma ga lada da aka sa saboda dawo da wani abu da ya bata lada da aka sa saboda dawo da wani abu da ya bata shi ake kira al-ju'ala cewa da yayi wa ana bihi za'im lamunta wannan shi ake kira al-kafala yana karkashin abbaman wanda kowannen su akwai bayanin fiqhu da akai akwai abubuwan da ke halarta a tattare da su akwai abubuwan da kuma ba su halarta ibn al-qayyim al-jawziya a littafin ilam al-muwaqqi'in a juz'i na biyu shafi na 419 wa inna mashalu fi man amila fi mali ghairihi amalan bi ghairi izni li yatawaffala bi dhalika al-amal ila haqqi aw fa'alahu hibban li mali al-maliki kai ne ka tafi daji sai ka ga gonar mutum dama amfanin gonar wato ya riga ya nuna mutumin bai yi girbi ba can nesa wani ya sa wutan daji saboda ka sai ka kira mutane ka biya su lada aka yi girbi aka sa abu huna sannan sai ka kira sai ka ɗauka a mota ka kai gidan mai gona wane ran ka sallama ya fito ga abin da na maka a gonarka na ga wuta za ta cinye gonar sai na sa aka girbi ka ga bai sa ka ba amma ko bai isa ya ki biyan ka ba a shari'ar musulunci saboda abin da ka yi ka yi ne domin ceto gare shi ko da a ce bai sa ka fito sai ya biya ka amma a nan ba abin da yi kaga dama ba sai a dubi iya wahalarsa sai a biya shi amma da a ce shi ne ya faɗa wanda ya min girbin wannan ya sa abu buhuna a rana guda zan ba shi dubu ɗari to idan wani ya yi dole dubu ɗari za a baya. amma kai da kai wannan saboda taimako gare shi ba za a baka yanda ka ga dama ba sai sai dai a dubi ladan gwargwadon aikin da kai sai a baya wanda duk yana karkashin wannan aya wanda yana ga cikin abin da al-Imam Ahmad yake faɗa eh, malamin fiqh sun yi magana akai idza hafada zar'ahu fi ghaibatihi mutum ne ya tafi yayin wani girbi baya gurin fa innahu nassa ala annahu yarji'u alayhi bil ujra kayi ma wani mutum girbi bai saka ba amma baka yi da nufin ka cutar da shi ba dan kai saka ba kaga hadari ne ya tinkari gona, saboda ka sai kai masa wannan wajibi ne a biya ka ladan aikinka wa hada min ahsan al yana daga mafi kyawun hukunci wanda ake samun sa a ilimin fikhu ah, saboda wannan aya da da ta zo cikin surat yusuf alaihi salam domin ibn qayyim jawziya yana cewa idza da aw bisa aw gaba ya kasance mutum yayi noma amfanin gonarsa yayi kyau amma rashin lafiya ya kama shi an kwantar da shi a wani asibiti babu kuma wanda ya san inda wannan gona take gashi kowa ya yi girbi saura gonarsa ga wuta ana sawa a daji in ba dan taimakon da kai masa ba da ya yi asaran gona ko kuwa ya kasance mutum ya yi noma amfanin gona ya yi kyau sai aka kare shi a fursuna kaga babu babu wanda zai zo ya masa girbi auga ba ko tafiya ta samu mutum larura ta hana shi dawowa akwai larurai da dama waɗanda ke hana mutum wato ya zo ya ya yi girbin gonarsa falau zar abu bila hasadin da hadaka kai ka ga gonar in ka kyale ta haka za ta lalace sai ka taimaka mar wanda shi ake kira yana karkashin wato al al-ju'ala wanda shi ma shari'a ta halatta babu laifi a kai to an ce ma waɗannan ƴan uwa na annabi yusuf alaihi salam ya ku barayi sun dawo me kuke nema ga abin da ya bata me suka ce قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا sai yan uwa Annabi Yusuf alaihi suka ce tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard ko riga kun sani suka rantse da Allah tallahi da tallahi da wallahi Ko da ga kun sani ba mu zo ƙasan nan dan mu yi barna ba to wannan kalma ce da ta kunshi dukkan wani safari amma duk da haka sai suka ware kuma wa ma kunna na mu ba barayi bane ai sata tana daga cikin nau'uka na barna wato ga ƙasa ko da ga kun sani nan da muke samun ilimi na hudu ya aka yi suka sani kaga sun dawo suna cewa ku kanku kun sani ba mu zo ƙasan nan dan mu yi barna ba ko da ga kun sani to ta ina za mu kamo inda hujja take cewa an san su ba barayi ba ne ina ne hujja take malamai sun yi maganganu da yawa akai amma magana da ta fi kama hankali ita ce lokacin da wancan karo da suka zo sayan kaya annabi su alaihi salam da ya musu awu ya mai da kudaden su a cikin kayan a ka'ida ta tafi shagon mutum ka sai kaya da ka dawo gida sai ka samu kuɗin kayan a cikin leda ba me ya kamata ka suka ka mai da shi saboda haka malamai suka ce innahum raddul bida'a allati ju'ilat fi rihalihi wannan karo da suka dawo sun zo sun samu sarki suka ce ga kuɗin ku dan mun tafi mun ga an manta a cikin kayan mu to kaga ake suna da hujja kaga gidan sarauta sun san waɗannan ba barayi bane falau kunna na ma ha inda mu barayi ne da bamu dawo da shi ba shi ne yanzu suke cewa ku kanku kun sani mu ba mu zo ƙasar nan kan mu yi barna ba ai kowancan karo da aka sa kuɗi a kayanmu da muka je gida muka gani mun dawo da shi wata ya fi kama hankali akwai dalilai waɗanda suka faɗa malaman tarihi da labarai waɗanda ba su da asali to a nan akwai waɗanda ke tambaya ta yaya aka yi annabi yusuf alaihi salam ya yadda ɗan uwansa ya zauna kada ya tafi baya ga cewar annabi Yusuf ya san cewa hakan kuma kuntatawa ne ga mahaifi saboda ai kaga idan kaninsa bai koma ba ya zai faru da ah, mahaifinsu ransa zai faci zai shiga cikin damuwa mai tsanani amma ya aka yi annabi Yusuf bai yi tunanin haka ba bai yi tunanin bacin ran da babansa zai samu karuwar bacin rai da zai samu akan rasa annabi Yusuf da kuma kaninsa ba yace annabi kanin eh, ya zauna saboda yana da wata bukata wurinsa al-imam ya yi yayi magana akai a tafsirin wannan aya ina cewa fa jawabu anil awwal la'alla yusuf inna ma wafaqahu ala al-qu'ud tana yiwa wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma wannan shine zahiri abinda suratu yusuf take karantar da mu domin duk abin da annabi yusuf yayi sai Allah ya ce mu ne muka ce yayi saboda haka wannan umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya yi umarni saboda akwai abin da ya tsara to ba a tuhumar hukuncin Allah Allah ce ya umarni amma kai a ganin ka kamar rashin komawar kanin Annabi Yusuf alaihi salam kuntaka dadin kuntatawa ne ga mahaifi shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta da Annabi Yusuf wannan al'amari babu kuntatawa a kai saboda bayan da za a yi a ceto al'ummar gaba ɗaya sai ta wannan hanya da dai a ce akwai wata hanyar da Annabi Yusuf zai iya bi ya samu labari mai gamsarwa game da yanayin wato mahaifinsa da yan uwa da halin da ake ciki da bai bi wannan hanyar ba sai zama Allah ya halatta masa wala ikra duk abin da Allah ya hukunta ba a cewa don me amma ta wajen sata malamai sun da sun bada amsa annal qauma qad sharaquhu min abi ma can sun saci annabi Yusuf alaihi salam tunda sun sace shi sun jefa shi a rijiya yanzu dan an kira su barayi bai zama wani sabon abu ba bai zama wani sabon abu ba wato ya zamanto kamar an faɗi gaskiya sadaka ismaku zalika alai wannan ba laifi bane to me ya faru a gaba قالوا فما جزاؤه إن كنتم Lokacin da suka zo suna cewa wallahi sun sani mu ba mu zo kasan nan da nufin mu yi barna ba kuma mu ba barayi bane qalu ma'aikatan annabi yusuf kenan kaga ba shi kadai bane sai suka ce fa ma jaza'uhu in kuntum kadibi to meye sakamakon wanda aka sami wannan ma'auni a kayansa in ya tabbata ku makaryata ne ku da kanku ku yi hukunci da ka tambaye su yan uwa annabi yusuf alaihi salam me suka ce قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه sakamakon wanda aka samu ma'aunin nan a kayansa to samun ma'auni a kayan mutum shine sakayyarsa wato a takdir kamar yadda ibn qayyim ya faɗa jaza'u sariqa lisuwa'i sakamako hukuncin satar wato ma'aunin sarki akhdhu man wujida fi rahli kamar yadda ya dauki ma'auni ya sa a kayansa sai a dauke shi ya zama bawan mai ma'auni shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wanda duk malaman tafsiri suna faɗin haka wato asali kana hukmu sariqi fi ali yaqub ibn al-qayyim al yana cewa kuma ya zo duka cikin littafin tafsiri malaman tafsiri suna cewa asali addinin annabi yaqub alaihi salam idan mutum aka samu yayi sata yutaraqu sana za a kama shi ya zama bawa sai ya shekara idan ka sata to ka zama bawa sai ka shekara kana bauta ga wanda ka sace markaya lokacin da aka da aka kirawo su lokacin da suka dawo aka tambaye su me hukunci idan da za a samu wannan ma'auni a kayan ɗayan ku aka eh, ya tabbata cewa makaryaci ne da hukunci ku da kanku ku faɗa sai suka ce to mu dai a wurin mu idan aka samu mutum yayi sata kamar yanda ya saci kaya dan ya zama mallakarsa to shi kuma ya zama mallakan wanda ya sata ma kaya shine jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu nafsu ma fa'ala abinda kayin nan na cewar ka saki abu dan ya zama naka to wannan shine ka kai ma ka zama na wanda kai wa kata kaga ka kai ya saka shine ka zama bawan mutumin da ka saka masa kaya su da kansu suka faɗi wannan hukunci mu a wurin mu haka muke hukunci kazalika najzi zalimin haka ne muke saka ma azzalimai a garin mu yan uwa annabi Yusuf suke faɗin wannan wanda wannan ya bamu ilimi na biyar wannan wannan ya ba mu ilimi na biyar cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta abu zai auku to yana batar da basirar dan adam idan Allah ya kaddara abu zai auku to duk basirar ka za ta bace sai abun nan ya auku sai a rinka da nayi kaza ta kaza bai faru ba ka duba yadda Allah ya kawo abu cikin sauki ga ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam sun taho sai aka musu tambaya karka manta cewa kasar masar kasa ce mai zaman kanta ba ta tsarin mulki irin na can kasan da su ƴan uwa na Yusuf suka fito saboda ka waɗancan shari'ar su daban mutanen masar suna da nasu shari'a to maimakon lokacin suka zo me kuke ganin sa kai yadda za a yi wa barawo kaga saukin da Allah ya musu ai ba maganar zaɓi idan mutum ya baro ƙasarsa ya zo wata ƙasa ya sata da dokar wata ƙasa za a yi mai hukunci dokar ƙasar da ya sata ne aiko amma su an musu sauki an kama su da ne aka ce to ku faɗi hukuncin da za a mu to da sai su ce a mana hukunci da dokar ƙasar nan sai Allah ya fada basirarsu ba su iya faɗin haka ba sai suka faɗi hukuncin da su can ake yi a garin annabi Yusuf alaihi salam asali garin annabi Yaqub wato mahaifin nasu wanda shine hukuncin da Allah ya shar'anta saboda annabi yaqub ba zai hukunci da shari'a wacce bata dace ba saboda haka can suna amfani ne da dokar Allah a wancan zamani shari'ar da Allah ya tsara ma annabi yaqub idan an samu barawo ya saci abu to ya zama bawan mutumin da ya masaka tsawon shekara guda zai yi bauta na shekara guda kafin na sake shi wanda shine abin annabi yaqub alaihi salam ake hukunci da shi a wurin ibn qayyim jawziya ya yi magana a kai a littafansa guda biyu na farko ilamul muwaqqi'in a mujallar na uku shafi na ɗari da sittin da takwas na biyun su igafatul lahfa yana mujallar na biyu shafi na ɗari da goma sha takwas ibn al-qayyim al-jawziya yace al-maqsudu anna ilhama Allah lahum hadha al-kalam Allah shi ya tsara musu wannan maganar suka iya faɗa Allah da kansa hmm. shi ya ƙara musu maimakon lokacin da aka ce me hukuncin ɓarawo idan ya tabbata kun yi saka sai su ce to ai kuna da dokoki ba da dokan ku za ku yi hukunci mu ne za mu faɗa ɓarawo ya taɓa faɗan laifin sa ai ba inda za a yi kaje a kama mai laifi a kawo kotu alƙali na tambayan ɓarawo ko ne ne hukuncin da za a yi ma kaga ba a yi haka amma sai Allah ya yi ilhamar amsar ta faɗo a harshen su sai ga amsar da ta fito daga bakunansu saboda haka wannan abin da Allah ya tsara shi ake kira kaidun kadahu Allah li wani tsari ne da Allah ya yi ya taimaka ma annabi Yusuf alaihi salam akan manufarsa karaja an kudurati ya fi karfin tsarin annabi Yusuf alaihi salam ba annabi Yusuf ne ba shi annabi Yusuf iyakar abin da ya yi ya ɗauki wannan wato kofin nasu na shan ruwa ya sa a cikin kayan ɗan uwansa shike sauran kuma sai Allah ya tsara suka auku yanda za a dace da bukatar annabi Yusuf alaihi salam iz kad kana yumkinuhum an yaqulu ibnu qayyim ya ce suna iya cewa la jazaa alaihi hatta yathbuta annahu huwa alladhi sariqa lokacin da aka ce me ya hukunci idan an samu ɗayan ku ne yayi sata sai su ce to ai ba a tabbatar da hukunci sai an tabbatar da sata suna iya faɗin haka kuma daidai ne ba saba mu ka'ida ba ibn al-qayyim jawziya yake fa inna mujarrada wujudi wujudihi fi rahlihi saboda kawai an samu kaya misali da aka zo aka kunce kayan su sai aka ga ga mudu a cikin kaya a ka'ida ta shari'ar musulunci dan an samu mudu a kaya la yujibu subuta sarika har yanzu bai tabbatar da wannan yaron yayi saka ba misali ana neman abu sai aka samu a gidan wane wannan ba hujja bace da cewar mutum ya yi sata barawon yana iya ɗaukan kaya ya jefa gidan wannan saboda haka dan an samu kaya dan an samu abin da ake nema a kayan dan uwa baya tabbatar da cewa ya yi sata akwai hanyoyi da yawa waɗanda za su tabbatar da cewa ku yi sata ba وقد كان يوسف عادلا كيف annabi Yusuf dama shugaba ne mai adalci la ya akuzuhum bi hujja ba zai kama su da laifi ba sai da hujja sannan samun wannan kofin a kayan dan uwansa baya tabbatar da cewa yayi sata وقد كان يمكنهم أن يقولوا يفعل به ما يفعل بالتراب في دينكم suna iya cewa idan ma ya tabbata dan uwanmu ya yi sata sai a bar hukunci irin wanda ake a kasan nan to me hukuncin da ake a kasan misra a lokacin kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ibn qayyim jawziya ya ce wa qad kana fi din malik misra ainihi a wancan zamanin sarkin misra shari'arsa shi ake nufi da dinuhu kama kala hu ahlu tafsir an yudraba sariqu idan an samu barawo ana masa bulala wa yukarram al-masruq marratayn sai a dubi abin da ya sata idan misali sa naira dubu hamsin ne to sai a martaran taron dubu ɗaya. idan abin da mutum ya sata kudinsa dubu ɗari ne sai a ninka sai a mai taron dubu ɗari idan mutum abin da ya sata dubu ɗaya ne kuɗinsa sai a matara na dubu biyu to wannan shine dokar su a ƙasar masar a wancan lokaci amma bulala a maka tara ninkin abin da ka sata na farashinsa shi za ka kawo kaga in sun faɗi haka ma yana da sauƙi a akan dokar da suka faɗa wanda ake amfani da ita a kasan su ولو قالوا بذلك ولو قالوا ذلك لم يمكنه ان يلزمهم بما يلزم به غيرهم بل annabi yusuf alaihi salam ya tilasta musu aiki da wata doka sabanin waɗannan wato duk abin da suka faɗa annabi yusuf alaihi salam zai karɓa. amma sai basiru ta bace saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin cewar lallai sai ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam ɗin nan wato an baro shi a an baro shi a maka dalilin haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su basirar su gane ba bare har su iya ba da amsar da za su tsira sai suka ba da hukuncin da su ake yi a can ƙasarsu da kansu suka bayyana hukunci me ya faru a gaba فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يسيه ثم استخرجها من وعاء يقيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوئيتهم سيفارا da na ku jakankuna aka fara da kayansu amti atihi kayansu aka fara da su ana bincika na wannan kafin na wancan kabla wi'a'i akihi kafin a kawo da dan uwansa kafin a kawo ga kaya na dan uwansa sun mastafarajaha min wi'a'i akihi sannan sai ya fitar da wannan kofi daga kayan dan uwansa wannan kalma da Allah ke faɗa yana ta maimaita ɗan uwansa dan uwansa malamai suka ce nan ma wani ilimi me ilimin idan yan uwa kana da yan uwa akwai li ummi akwai li abi akwai shakiki to dan uwan shakiki yana gaban waɗancan dan uwanka shi shine wanda ka hada uba daya uwa daya yana gaba da sauran kaga nan an ce ba da bi auqiyatihim qabla wi'a'i akhihi kamar su ba yan uwansa bane saboda tun da yanzu akwai dan uwa da ke uwa ɗaya uba ɗaya to wancan fa dan uwa dan uba yana baya hakkin wannan yana gaban nashi wannan karantarwa ne gare mu a ka'ida ta musulunci ba ka daidaita yan uwanka ta wajen kyautatawa ta wajen ihsani ba daidai ba ne ya saba ma sunnar manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summal aqrab fal aqrab idan za ka yi kyauta za ka yi ihsani za ka yi alkhairi ga yan uwanka to dan uwanka da kake uwa ɗaya uba ɗaya da shi yana gaban su ba daidai bane ka hada su ka daidaita su a kyauta guda ya saba makarantar manzon Allah don wannan yana gaba da su saboda haka sa yana gaba da nasu wannan shine abin da kamar aya take mana isharar shi kulluhum ikhwatu walakin idza tamau idan ya zama sun haɗu a wuri guda to haƙƙi na al-ukhuwa ya fi tabbata ga wanda ke shaƙiƙi كذلك كدنا ليوسف yusuf Allah وتعالى wataala كمر kamar haka muka yi kaidi ga annabi yusuf alaihi salam mun shirya kaidi mun shirya dabara kaga Allah ya dauki nauyin duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya dauki nauyin abin da annabi yusuf yayi shi yasa ba daidai bane kaga akwai kuskure a tsarin da aka yi Allah subhanahu ta'ala ya faɗi haka dan ya kawar maka da zaton akwai rashin adalci ba babu rashin adalci mu muka shirya wannan ga annabi yusuf alaihi salam wanda wannan yana karantar da mu cewa eh, ilimi da kida idan Allah subhanahu wata'ala yana son waliyinsa yakan tsara masa wata hanya na tsira alhali shi bai masani ba Allah yakan tsara ma waliyinsa hanyar da zai tsira waliyin bai masani ba annabi yusuf alaihi salam shi dai ga manufarsa yana son ya zauna da ɗan uwansa na wani lokaci kada su koma tare saboda ya ɗan samu damar tambayoyi gare shi da kuma hira da wannan ɗan uwan nashi Allah subhanahu wataala sai ya taimaka mar da hanyar da zai iya haka shi annabi Yusuf da ya ɗauki wannan na eh, wato kofi ya sa a kayan shi sauran aikin kuma Allah ne ya yi Allah subhanahu wataala da kansa wanda yana daga cikin abinda Ibn Qayyim Jawziya ya magana akai a littafin Igasatul Mahfan yana cewa ma kana yumkinuhu akhdhuhu fi din malik misr saboda in ka dubi tsarin shi yanda annabi yusuf ya so ya ɗauki kofinsa ya sanya a kayan ɗan'uwansa, uwansa dan a kama dan uwan a ce mai ɓarawo sai Allah ya ce ma kana bi ya akuza akahu fi din maliki idan dai mutsarin tsarin mulki na ƙasar Masar tsarin mulki na mai sarautar Misra ai ba zai iya kama dan uwansa da a matsayin bawa ba in Allah subhanahu wataala ko da an samu kofin a dukiyar wato a kayan wannan dan uwan nashi me hukunci wanda ake amfani da shi a dokar kasar Masar a wannan lokaci za a maka ne bulala bayan amma bulala a maka tara na aka kawo abin nan farashinsa wato linkin farashinsa wannan shine kadai abin da za a maka a dokar kasar Masar kaga wannan doka ta kasar masar ba za ta biya wa annabi yusuf bukatar shi ba shi yanda ma ya so din ba zai samu biyan bukata ba ta yaya za a yi annabi yusuf ya samu biyan bukata ya rike ɗansa da sunan ai dan yayi yi sata a mai da bawa sai an koma ga ainihin shari'ar babansa saboda haka ce da aka kira su me kuke ganin hukuncin da za a yi sai suka ce to mu a wurin buga ga yadda za a yi nan sai ya tabbata ga annabi Yusuf Allah ya sauke mai hanyar da zai rike dan uwansa ya samu damar zama da shi wato har ma ya biya bukatar da yake son ya yi wato na tambayoyi gare shi ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik nabi annabi Yusuf alaihi salam ba zai taba yiwuwa ya kama dan uwansa ya hukunta shi da dokar kasan nan wato ta mai sarautar Misra ba ba zai yiwu ba illa an yasha Allah sai dai abinda Allah ya ga dama shi ya tsara wato abin da Allah ya ga dama shine lokacin da suka zo aka tambaye su wace doka kuka ga ya kamata a yi amfani da ita sai su da kansu suka ce a yi amfani da dokar babansu kaga shi kansa annabi Yusuf alaihi salam ya zama an sauke mar don bayyuwa annabi Yusuf alaihi salam ya hukunta dan uwansa da dokar da ba ta Allah ba shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wanda a nan mun samu ilimi na bakwai ilimi na bakwai yana karantar da mu jawazul amal tahta kafirin annabi yusuf yana aiki karkashin gwamnatin kafir wanda alqur'ani ya tabbatar mana da wannan amma kuma ba Allah ya haramta masa aiki da dokar kasan idan ta saba mana Allah subhanahu wataala saboda haka annabi yusuf gashi yana tare da sarki amma Allah ya haramta mar yayi hukunci da dokar da ta saba mana Allah tun da su annabawa ne ba zai yiwu yayi hukunci da dokar da ta saba mana Allah ba wanda ba ta saba mana Allah ba wannan babu laifi kaga wannan ya fi shafan alƙalai zai zama kana hukunci ga doka ta zo dokan nan ta yi karo da ta Allah bai dace kai aiki da ita ba bai dace ba duk dabarar da za ka yi kai kokari ka koma ga dokar Allah subhanahu wataala abinda annabi Yusuf alaihi salam yake da shine abinda Allah ke gaya mana ma kana liya'khudha akahu fi dinil malik ba zai yiwu annabi yusuf alaihi salam ya kama dan uwansa ya hukunta shi ya mar hukunci da addinin sarkin misra ba wato tsarin mulki irin na kasar masar annabi yusuf ba zai haka ba me yasa saboda dokar ta saba mana Allah subhanahu wataala ga dokar Allah ita ce take wajen annabi Yaqo me dokar Allah a kama mutum idan yayi saka yayi bauta na shekara guda wannan ita ce dokar Allah a lokacin ga dokar Allah annabi Yusuf ya riga ya sani ya ce a yi ma ɗan uwansa bulala wanda ita ce dokar masa sannan a yi masa tara na abin da aka samu a kamar farashi kaga ba zai yi annabi Yusuf ya yi watsi da dokar Allah ya zama yana aiki da dokar wata kasa ba amma kan aiki a karkashin wannan gwamnatin ba kaga annabi Yusuf yana yi Allah ya samu gani sai Allah subhanahu wa ta'ala yace narfa'u darajatin narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama wa fauka kulli fi ilmin alim sama da dukkan wani mai ilimi akwai wanda ke da ilimi sama da shi wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala al-alim ya zo cikin tafsirin al-imam tabari al-imam tabari ya kawo bayanin sahabbai da yawa al-imam qabari yace yaqulu Allah ta'ala dhikruhu Allah yana cewa wa fawqa kulli alimin duk sama da wani malami man huwa a'lamu minhu akwai wanda ya fi shi ilimi kowane malami akwai wanda ya fi shi hatta yantahi zalika ila Allah har dai ana bin haka wannan malami ya fi wannan wannan ya fi wannan har akai ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine wa ana da abinda Allah yake nufi a ƙarshen wannan aya yana yana mana ishara ne da cewar anna yusuf a'lama ikhwati annabi yusuf alaihi salam ya ci dukkan yan uwansa ilimi wa anna fawka yusuf manhuwa huwa a'lamu min yusuf amma ba annabi yusuf ne ya fi ilimi ba a duniya akwai wanda ya fi shi hatta yantahi zalika ila Allah subhanahu wa ta'ala idan ana nema daga wani sai wani daga wani sai wani za a kai karshe Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne wanda yake kowa ilimi wanda wannan ya karanta da mu fa'ida ta takwas ilimi kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya abubuwa kamar guda biyar ne na farko Allah ya faɗaitar da mu falala na ilimi tunda ya gwada cewar duk sa'ilin da kaga wani masani to akwai wanda ya fi shi wato kai ta nema kenan har abada har ka mutu fat ilimi yana da falala me ke nuna falalarsa ƙarshensa na haɗuwa da Allah kamar kyauta ce daga wata siffa ta Allah Allah shi ne al’alimu sai mana kyautar wata siffarsa ilimi dama siffa ce ta Allah subhanahu na biyu wannan yana karantar da mu malamai ba ilimin su guda ba yani bai tafawut kuma akwai kazara wannan malami ilimin sa daraja kaza ne wancan malami ilimin sa daraja kaza ne na uku yana karantar da mu ilimi yana karewa ga Allah subhanahu ba mutumin da ke da ikon ya ce ya fi kowa wanda shi ne abu na hudu wajibi ne mutum ya yi tawali'u idan dai ka karanta karshen wannan aya fauka kulli zi ilmin abi ashe baka cewa na kore ilimi ba kamar boko bane in ka kai profesa? ko ka kai wani zango shikenan sai ka aje wato aiki na neman ilimi ka kai makura musulunci ba ilimi ba shi da karshe in ji Allah subhanahu wa ta'ala dan adam baya kore ilimi har ya mutu saboda haka Eh, ka zama mai tawali'u na biyar ka dage wajen neman sa ba shi da karshe saboda haka yasa al-Imam Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa Allah madaukaki ya masa rahama yana cewa ana masa tambaya bi mahasanta al-ilm al-azim Allah ki gafarta malam ta ina ka samu wannan babban ilimi kada sai yace ka yanda na samu ilimi na wanda kuke ganin ma ina da shi ma bakhiltu bil ibada duk abin da na karu da shi na ilimi to ba na rowa sai na gaya ma duniya to idan na gaya ma duniya sai Allah ya ce kai ma baka san komai ba sai ya daɗa min to da haka sai nake ta samun ƙari wato Allah yana so ya nuna baka iya fin kowa ba ya ba a yi ka samu ƙari ka bayar da abin da ka sani amma in ka tsaya haka to ba za ka gane ba ka karanta ka karantar to da zaran ka sake karantawa sai ka ga ashe baka ma san komai ba saboda Allah zai ƙara ma abinda ma baka sani ba to har ka mutu iliminka ba zai kai ƙarshe ba wato sai ka bar ilimi a duniya shi fa Allah subhanahu wataala ya ce mana wa ma utitu min ilmi illa qalila ba abinda aka ba mu dan adam na ilimi face kadan haka za ka yi ta neman ilimi har zuwa mutuwa ka baka kai ƙarshen ta Allah subhanahu wataala ya ba mu albarka gurgudan abin da ya sanar da mu na ilimi ya nufe mu da aiki da abin da muka sani akwai tambaya da wani ya rubuta yana cewa idan liman yana raka da 23 a sallar tarawihi ko ya dace mai yin raka sha 11 ya bi shi idan aka yi 11 sa ya tashi ya tafiya sa ya saba ma hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka so shi shine in ka tsaya qiyamul layl da liman ko ba za ka bari ba ko da limamai biyu ne sai sun gama idan kuma ka bar su to ladan ka ma ka bar shi a yana cikin eh, fatawa ibn usaimin mujallar na goma shafin ɗari biyu da bakwai in dai kana suka samu ladin kiyamun lai to ba ka fita sai liman ya gama idan limamin biyu ne to sai na biyun ya gama in uku ne sai na ukun ya gama sannan sai a haɗa maka ladanka a baka na biyu ina matsayin kaciyar mata a musulunci sunna ce abu ya tabbata mustahabi duk da cewar ba wajibi ba ne amma hakika hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan dai aka samu kwarewa yana yana da kyau a yi shi dan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma kace idan liman yana karatun sallah a bayyane kuma mu zai iya yin tasbihi maganin wasu wasi to hakan ya saba ma ayar alqur'ani ta suratul a'raf aya ta 204 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza kuri alqur'anu idan ana karanta alqur'ani ne ya kamata a yi fastami'u ku saurara bayan kun saurara kuma ba wa an fito ku yi shuru idan liman yana karatu kai kuma kana zikiri da farko dai baka saurara ba don in ka saurara hankalinka ya bar zikiri hankali guda ne ko dai ya je wajen sauraro ko yana wajen zikiri amma idan kana zikiri to baka saurara ba sannan baka ma yi shuru ba baka yi shiru ba saboda harshen ka yana motsi subhanallah alhamdulillah abinda Allah yake a saurara idan ka saurara za ka iya samu wato fahimtar abubuwan da liman yake so a sani ta karatunsa saboda limamai sukan karanta sura saboda wa'azi da ita a sallah to wannan za ka rika bin karatunsa sannan kuma tana ta haka ne ma idan yayi kuskure za ka mar gyara amma liman yana karatu kana zikiri idan yayi kuskure ma ba za ka isa ne ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك